matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a lafiya zai duba yanayin aikin tasi na yellow cab a birnin new york ne da irin matsaloli da aikin ke fuskanta bayan kafa kamfanin yellow cab sama da shekaru 100 da suka shuɗe a farkon shekara 1907 ne wani da ake kira harry n allen ya kirkiro da wannan aiki na taxi na yellow cab a birnin new york yellow cab ya shahara a birnin new york da kewaye har ma ana kallon motocin yellow cab a matsayin tambarin new york yellow cab na ɗaukar fasinjoji ne a cikin gundumomin birnin new york guda biyar da suka hada da bronx brooklyn manhattan queens da kuma staten island aikin yellow cab ya fuskanci sauye-sauye da dama har zuwa wannan lokacin bayyanar sabbin kamfanin tasi kamar uber lyft da sauransu ya shafi aikin yellow cab dalili kenan kuma da yasa muka zanta da abdulbasir nuhu abbas direban tasin yellow cab a new york wanda na tambaye shi ya yake ganin aikin yellow cab yanzu da shekarun baya eh wato da ba wani challenges da yellow cab ne shi black cab su black cab kuma ba su speak ko ina sai an kira su amma yanzu shi aka kawo uber akwai su wave akwai su iri iri iri taxi kaga shi dama shi aikin eh, taxi na yalo a cikin gari shi yake aiki kuma ya fita waje ya aiki amma su waɗannan bakakin mototin kamar su gypsy haka ba su iya zuwa cikin gari su dauka to wannan challenges nan sai ya bari ana competition mm, eh, gasa ya zo cikin eh, aikin gasa ya zo cikin aikin ga gane shi sa shi kusan kamar direbobin ma kamar sun fi fasinja sun yawa <laughs> <laughs> abin da ake ciki kenan to um, menene matakin da ku masu yalo kuke ɗauka saboda an fi sanin wato direbobin taxi na yalo a new york fiye da duk wani, kamfani da zai zo kamar su uber da su lyft da sauransu eh kasan aikin da yake wato yau da gobe wai sai allah kuma kullum mutum kana yi kuma an dade ana ciki ka san irin ways and means da za ka bi idan ka bi nan bai yi ba in ka bi nan ya yi in ka bi nan bai yi ba ka bi nan ya yi aikin da yana neman naciya ne ka gane ko hmm. da yake kuma alhamdulillahi an dogara ga Allah in dai an fita hofin duka yana kan ubangiji ne ka san koya aka yi ne zai maka yadda kake so ya samu abin da muka dogara da shi kenan to ya batun wurin samun amfani shin samun amfani ya ragu ne ko dai a'a duk da cewa akwai gasa ko yan yalo har yanzu dai kuna samu kamar yadda da farko kuke samu eh gaskiya gwargwado kaga da mota na da sadar kwarai to amma yanzu motan ya yi sauki in ka ce motar na da tsada me kake nufi wato cajin da kuke yi ne ko dai a ku dauko motar da kuke yi ne yake da tsada da dauko motar da muke yi akwai wasu lokacin da Eh, mutum da ya shi biya kamar misali ai mutane biyu ke aiki akwai kuma wanda suke aiki su ɗaiɗai to a da wato direba biyu ne akan mota ɗaya direba biyu akan mota ɗaya wani da hmm. irin tsarin aikin shi hmm. to a wasu lokutan da suka wuce ana biyan motan da tsada kusan ma mutum da ya ce biya dala dari takwas ko dala dari tara amma yanzu sai ko biyu za ku dauki mota ma sai ku biya dubu daya na hmm. fahimci kamar wato kowane mutum guda wani lokacin masu ma har yanzu aka muna magana ga wasu ma ba su biyan ma'aikai haka nan wato kusan yanzu kudin motar da ya yi sauki amma yanayin aiki ne ya sa ki kafanci hmm. eh. shi sa hakan shi sa hakan yana wani tasiri ne akan um, amfanin da kuke samu eh kaga kamar da na maka bayani kaga ai da kuna biyan da yawa amma kuma kuna samu yanzu kuma kudin motan ya ragu hmm. isa kusan kamar wato wani handan eh, dan wani wuri na aka kuma yi wani asara wani wuri ka hmm. eh. to sai dai an samu wasu direbobin da suke tukan waɗannan taxi na yalo sun hmm. koma uber da sauransu to eh. za iya cewa yanzu uber yin uber ya fi kyau ko dai a har yanzu dai Eh, ku masu yin yalo din ku ne hmm. eh, eh, wato yalo ne da ya fi e wato kaga ni ban taba yin guban ba kuma kowa da aikin da ya fi kama masa rai wayanda suke yin yalo da yawa sun koma uba wasu kuma sun dawo uban kuma suka sake suka dawo yalo kuma su yin uban a kosu dokoki wanda yake suna samun su ba kamar yalo ba domin kwanakin nan a uber an sa musu wasu dokoki in ba lokacin ka tashin ka ka ba su ka tashi <laughs> hmm. amma kuma ainihin aikin yalon da kai shi ma yanzu an sa musu uba yanzu yalon ma suna uba wato an sa musu uba me haka ke eh, nufi yanzu yalo su ma suna uba su ma suna da connection da uba kamar yadda ake tura ma yan uba aikin su ma yan yalo su ma suna yi eh, ana jefa musu aiki su ma suna zuwa suna dauka irin yadda ake jefa ma yan uber <laughs> kafanci hmm. eh kamar yalon shi kusan yanzu kamar abu uku kenan shi ke zaka ka doki mutum kan titi sannan kuma ko keb kafin shi hmm, wani kamfani kuma daban kenan wani kamfani daban kenan hmm. sannan kuma akwai uber uber kuma na nan To bari mu duba yanzu da kamfanonin Uber da wasu Lyft da sauransu da suka zo <clears throat> suna wato takara ko kuma suna gasa da ku a cikin wannan aiki na taxi a birnin New York. Akwai wani haɗin kai da ku masu um, masu yalo kuke yi don ganin um, kun kare ainihin aikinku kuma kun kare eh. ma'aikatanku. Gaskiya babu. wurin wannan babu to baka ganin yin haka wani mataki ne da zai iya taimaka ma ainihin aikinku. ku eh to kasan dama shi lamari shi sa ake cewa wato yau abin da za a yi in dai akwai haɗin kai za ku samu ci gaba da sauransu dama ni kaina ban san dalilin da ya sa wato ainihin yan aikin yalo ba su da adin kai ba ni ne ban gan shi ba kowa nafsi nafsi ne kawai To madalla malam basin bar mu taka ma burki a nan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawa. Yanzu a madadin shi bakon namu Abdul Basir Nuhu Abbas direban Yellow Cab a birnin New York da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama ta ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.